A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Balaraba Murtala Baharu inda muka tattauna da shi akan wani sabon fim mai nisan zango mai suna Bilkisu. Fim ɗin da aka tantance jaruman da suka daɗe da kuma sabbi ko me dalilin da ya sa aka tantance jarumai kafin fara harkar fim ɗin? Shi wannan fim ɗin na Bilkisu me bambanta shi da ragowar fina-finai da aka saba yi? Na farko ba fim ne wanda yake kama wanda mutane suka saba gani a gida na faifan CD ba. fim ne mai dogon zango wato tv series ne hmm. irin labarin da ba za a iya bayarwa a cikin awa ɗaya biyu ko uku ko hudu ba labari ne da ake so a yi shi a cikin minti arba'in da biyar biyar so ɗari da hudu kin ga akalla za a shekara biyu duk sati ana ganin sa kenan a gidan talabijin shekara biyu eh me gundarin labarin labari ne da yake magana akan muhimmancin ilimin ya mace tun tana a matakin budurwa har izuwa girmanta har izuwa bayan da ta shigo cikin al'umma har izuwa lokacin da ta ki aure har izuwa cewa lokacin da ake ganin shin za ta iya jagoranci ko ba za ta iya ba har kuma izuwa abin da yake kasancewa ga kowane dan adam mai rai. To shi wannan fim ɗin sai da aka kira um, jarumai sababbi da kuma tsaffi aka tantance su me yasa aka yi haka? Wato an yi haka ne domin a sami waɗanda suke nagartattu waɗanda suka dace da kowace irin rawa da ake so su taka a ciki kuma alhamdulillahi an samu mutane da dama sun zo akalla kusan sama da mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da wani abu waɗanda aka ɗauki sunansu da lambar su banda waɗanda ba su samu shiga ba kuma abin ma da zan iya faɗa miki shine cewar ko kuma zan iya faɗa muku shine wannan labari tun daga lokacin da aka fara tunaninsa wanda shi alhaji umar sai tudun wada shi ya fara zuwa da cewar yana so samar da wani labari da zai iya nuna wani abu da ya shafi bahaushe a mataki na neman ilimi da kuma a yanayi na rayuwa ta yau da kullum sannan aka zauna aka kirkiri yadda labarin zai zama aka yi masa wani abu da ake cewa a skeleton hmm. wato aka fitar da tsarin ƙashin labarin sannan aka ɗauki marubuta mutum biyar zuwa shida aka kai su garin Bauchi inda suka kwashe makonni uku suna rubutun labarin banda kuma wajen makonni takwas da aka yi ana tunanin ya za a samar da labarin kuma bayan wannan aka dawo aka zauna aka sake tantance labarin aka ba wa mutane da dama aka nemi shawarwarinsu daga cikin malaman da aka bi akwai malam ibrahim khalil daga cikin iyaye mata da ake ganin suna duba abin da yake cikin zamani da kuma baya mm. akwai irin su halima bin umar wanda ta zo gurin ma da ake tantancewar akwai hajiya kaltume bi gana mm. ta zo gurin ita ma akwai sauran shugabannin aiwatar da an samo jigo a garin Kano a Arewa waɗanda suka tantance wannan labarin ta fanni daban-daban. Kwarai da gaske daga cikin waɗanda aka ɗauko suka rubuta labarin akwai Malam Habibu Sani, akwai Tijjani Ahmad Abdullahi wato Tijjani Continuity, akwai Bilkisu Yusuf Ali, akwai Amina Hassan Abdulsalam, sannan da ni Balarabe Murtala Baharu da na jagoranci marubucin a matakin rubutu. sannan kuma za mu ba da umarnin fim ɗin in Allah ya yarda wanda za mu fara shi ranar ishirin ga wannan watan da muke ciki a garin Bauchi da za a kwashe kwana arba'in ana ɗaukan wannan kashi kashi na guda 26 daga cikin 104. Guda 26 sai an kammala shi kafin ku dawo. Eh sai an kammala shi malada. Yaushe za a fara saka shi a gidajen talabijin. Wannan ya danganta da su tsarin da muka samu tsakanin kamfanin Amara Creative Studio waɗanda za su ɗauki nauyin gabatarwa zuwa da su kuma gidajen talabijin ɗin da za su bukata. kuɗi nawa naira nawa ake hasashen za a kashe a wannan fim to a yanzu abin da zan iya gaya miki shi ne cewa a mataki na rubutu ma wannan labari ya ce abin da ya haura miliyan hudu saboda haka a matakin rubutu kaɗai idan aka zo ɗaukar fina-finan kuma fa abin da muke hasashe wannan fim zai ci shi ne kusan naira miliyan goma sha tara da dubu ɗari bakwai da saba'in da a wannan kashi na farko da za a fara a waɗannan guda ashirin da shida so kin gama idan an duba da cewar yadda ake karɓar fina-fina a gidan talabijin ne a yanzu sai a ce ba ma a tunanin za a iya karɓarsa domin ya shallake farashin da ake iya karɓar fina-finai a gidan talabijin. A gidajen talabijin kamar wani irin farashi suke bayarwa? Eh wannan wani abu ne wanda yake ya shafi su masu <laughs> fina-finan hmm. da kuma tunda abu ne kamar kasuwa. Haka ne. Menene mafi karanci da suke karɓa kuma menene mafi yawa da suke Eh yana ta ai abu ne wanda yake yau zai iya tashi gobe hmm. zai iya sauka. da dala ake biya mm-hmm. to ya danganta da farashin dala wannan wani abu ne wanda ya shafi masu fina-fina me yasa duk a cikin jaruman da suka riga suka yi fice su ma me yasa sai an sake tantance su da eh, dalili shine labarin shi ake so ya samar da wanda ya kamata ya hu ta nake amma daman sun dade a cikin harkar Kaniwood. Eh, ko da sun kamata a ce sun lakanci duk wani abu duk wani role da za a basu. Idan misali yanzu sai kike neman mai shekara hamsin kin ga ficen da Ali Nuhu ya yi ba za ki iya sa shi a mutumin da ya kai shekara hamsin da ɗoriya ba don haka kina buƙatar mutumin da yake da shekaru hamsin ne zuwa da uku wanda zai tabbat wanda kowa in ya kalle shi ya yadda cewar wannan mutumin da ya kai yana da yadda ta kai shekara ashirin da hudu. To misali idan aka samu wannan mai ɗan shekara hamsin ɗin zuwa sama shi ma dole sai an tantance shi? Ƙwarai da gaske. Shi ne dalilin muke son mu ji Dalilin da ya sa za a tantance shi shine a tabbatar da cewar ɗabi'arsa ta dace da ɗabi'ar wanda ake so ya fito a cikin fim ɗin a halayyarsa physics ma'ana yanda surarsa take kalamansa na baki yanda yake fitar da lafazi dole na abubuwa ne da sai an duba su ita ma ɗaya daga cikin waɗanda aka tantance ta bayyana dalilin da ya sa ta halarci taron tantance jarumai na fim ɗin bilkisu Ya sunan malamar? Sunana Maryam Abubakar. Maryam Abubakar, me baki sha'awa har kike so ki shiga harkar fim? Saboda fim harkar fim gaskiya ya kasance fadakarwa ne kuma yana nishadantar da al'umma kuma yana sa mutum ya kasance a cikin hanya mai kyau amma gaskiya wasu mutanen suna yi wa harkar fim mummunan fahimta hmm. wanda a da gaskiya ni ma dai haka nake wa fim kallon fim me canza ra'ayi a gaskiya yanda na ga harkar fim idan mutum zai shiga harkar fim gaskiya sai an je iyayensa sun sani sun tabbatar da cewa eh wani zai yi fim ba wai kawai zai ɗauki kafarsa ya je ya ce zai yi fim a sashi a fim bane to kafin ki kafin ki san da labarin wannan fim na Bilkisu kin yi waɗannan bincike ne kika ga ya ake shiga eh gaskiya na yi bincike kuma na gano cewa kuma fim ya kasance shi sana'a ne ba yanayin yadda mutane suke kallon abin kaman ko watsewa ko wani wannan ba haka ba ne. ya aka yi kika samu labari za a yi wannan auditionin na wannan fim din eh to na zo Kano kuma na ji a kafafen yaɗa labarai cewa za a yi audition din fim ɗin Bilkisu sai na gani ma ina da sha'awar na yi na fito a cikin fim ɗin. Daga wani gari kika taho? Lagos. tun daga Lagos kika zo nan Kano don kifi? Yes. Da aka kafin ai auditionin ɗinki da kika je kika nuna musu sha'awa me suka fara yi? Eh to gaskiya sai da aka tuntuɓi iyaye na aka tabbatar da cewa da amincewarsu na zo ba wai don karan kaina kawai na zo na ce zan shiga harkar fim. Shi a wannan fim ɗin wani role zaki? Bilkisu nake so insha Allah. Ita Bilkisu me zaki iya dan bamu Eh, kaɗan daga cikin labarin abin da bilkisun za ta yi to ita dai gaskiya bilkisu ita ce fim din ma zan ce mm. saboda ita ita ce jigo ita ce jigon fim din. kuma ita kar a zan a yanayin yadda na fuskanci ita labarin bilkisu mace ce mai son kyautatawa kowa kuma ta kasance ba ta son reni kuma ba ta son faɗa kuma ta kasance tana so ta gaskewa ta zama jagora a cikin al'umma to yanzu akwai tabbacin za su ɗauke ki to ina sa rai kin san cewa duk abin da ka sa Allah a gaba kuma ka sa da kyakkyawan manufa Allah zai baka sa a kan abin. Ku nawa kuka nemi wannan gurbi na biki su? Gaskiya ba zan iya ga mutanen ba saboda mutane da yawa sun zo saboda su yi audition din Bilkisu. Ni da ina fatan cewa Allah ya sa na yi a sa'a. To madalla Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.